ra'ayi riga kowa da irin tasa. Masu sauraro Aisha Sharifafa ke muku sallama a cikin shirinmu na yau, inda a zami duba akan matsalar cin zali musamman a makarantu bayan da a baya bayan da aka ga wani bidiyo na wata ɗaliba da ya karaɗe shafukan sada zumunta tare kuma da tayar da hankali da kuma janyo muhawara akan yadda matsalar cin zali a makarantu ke ƙara ta'azzara a Najeriya. To kafin mu shiga cikin shirin sai Ibrahim Yusuf Muhammad ya karanto mana labaran duniya. Amurka ta bayar da cikakken bayani kan shirin tallafin soji na dala biliyan shida da za a baiwa Ukraine wanda ke mai da hankali kan tsaron sararin samaniya. wannan dai shine kashi na biyu bayan da aka amince da wani gagarumin kudirin bayar da agaji a birnin washington a farkon makon nan sakataren tsaron amurka lloyd austin ya ce kayayyakin da za a siyo sun hada da makamai masu linzami da na'urorin yaƙi da jiragen sama da kuma harsasai sabanin kashi na farko na dala biliyan daya a farkon wannan makon da aka samu daga ajiyar amurka za a yi amfani da wannan kashin ne musamman don sayan makamai sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya shaida wa bbc cewa amurka a shirye take ta dauki matakai kan china idan har ta ci gaba da baiwa rasha kayayyakin da take amfani da su wajen yakin ta a ukraine da yake magana bayan tattaunawansa da shugaba shi jinping mr blinken ya ce ya bayyana cewa china ta taimaka wajen rura wutar babbar barazanar da tsaron turai ke fuskanta tun bayan kawo karshen yakin cacar baka mr blinken dai bai bayyana matakan da amurka ke shirin dauka ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc masu bincike na majalisar ɗinkin duniya da ke nazarin zargin da isra'ila ta yi na cewa jami'an hukumar kula da falastinawa 'yan gudun hijira na majalisar guda goma sha biyu na da hannu a harin da ƙungiyar hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba sun rufe bincike kan guda ɗaya tare da dakatar da wasu guda uku wani mai magana da yawon majalisar stefan Duyarich ya ce a binciken da aka rufe Isra'ila bata bayar da wata hujja da za ta tabbatar da zargin da ake yi wa ma'aikacin hukumar ba. Mr. Duyarich ya ce dakatar da wasu ƙararraki uku da aka yi an yi su ne saboda bayanan da Isra'ila ta bayar ba su gamsar ba. ya ce yana cigaba da bincike kan sauran kararraki takwas da suka rage da kuma wasu kararraki bakwai da isra'ila ta gabatar daga baya Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa za a kwashe sama da shekaru goma kafin a kwashe baraguzan da yakin Isra'ila ya haifar a Gaza. Wani jami'in majalisar Per Lordhammer ya ce akwai tan miliyan 37 na tarkace da suka hada da bama-baman da basu fashe ba. Ya ce manyan motoci guda 100 za su yi kimanin shekara goma sha hudu kafin su gama kwashe tarkacen. har na Isra'ila ya ruguza yawancin gine-gine a yankin kamar yadda hotunan tauraron ɗan Adam suka nuna. jami'an kiwon lafiya na hamas sun ce a yanzu sama da mutane hudu ne aka kashe a harin da isra'ila ta kaddamar bayan harin da hamas ta kai mata a ranar bakwai ga watan oktoba lokacin labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na bbc a gaida ibrahim yusuf muhammad da ya karanto mana takaitattun labaran duniya ra'ayi riga da bbc hausa To ma da labaran labaran duniya daga nan sashen Hausa na BBC yanzu kuma sai shirinmu na yau wanda ke duba akan batun cin zali musamman a makarantun Najeriya. To kamar yadda kuka ji tun farko jerin bidiyo daga wata makarantar kuɗi da ke nuna yadda wasu ɗalibai ke fuskantar cin zali a hannun takwarorinsu sun yi matukar tayar da hankulan 'yan Najeriya a wannan makon. Lamarin har ya kai ga kiraye-kirayen neman abu kadi kuma a hukunta masu hannu a cin zalin. daga bisani dai mahukunta sun dakatar da makarantar wadda ke abuja babban birnin najeriya cin zali a makaranta dai babbar matsala ce da wato da ke damun al'umma tana cusawa yara tsoro da firgici da hana su sakewa da sakin jiki su abin da ya kai su a makaranta wato neman ilimi kan shafi kwazo da tunani da lafiyar kwakwalwarsu tsawon rayuwa har wasu ma su gazacin burinsu ko ta za su cutar da kansu. cibiyar masana halayyar dan adam ta amurka ta ce cin zalin yara yana haifar da darura ko fargaba da zubewar martaba ta yadda mutum da kansa zai daina ganin kimar kansa baya ga yiwuwar shiga tsananin damuwa to akan wannan batu ne shirinmu na ra'ayi riga na yau zai mayar da hankali kuma domin tattaunawa akan wannan batu Bangayyaci baki daban-daban a ciki har da Dr. Hawa Babura ƙwararre a fannin ilimin ƙananan yara da lafiyar kwakwalwarsu wadda ke nan a tare da mu a cikin mu na shirye-shirye. Dr barka da zuwa. Barka ka dai. To ta tarho kuma za mu kasance da kwamishiniyar ilimi ta jihar Neja Hajiya Hadiza Asafa Muhammad da kuma Dr. Aliyu Tilde tsohon kwamishinan ilimi na jihar Bauchi kuma ƙwararre a fannin ilimi sai kuma Hajiya Hauwa Ahmad Aminu. da dai sauran wasu masu ruwa da tsaki da za ku ji su duka a cikin shirin. To, Hawa Babura idan na dawo Hajji Hawa Babura idan na dawo ki, ke ƙwararriya ce a kan fannin ilmantar da ƙananan yara kuma mazauniyar Amurka. Shin ko za ki iya kwatanta mana yaya wannan matsala take a can inda kika fi zama wato Amurka? Yawwa, na gode. Gaskiya a ƙasa a amerika sun yi taka rawar gani wajen killace matsalar cin zarafi ko cin zali a makarantu ga yara, amma wannan abu ne wanda da can ya addabi al'umma ga baki ɗaya a ƙasar, har yakan jawo abubuwa kala-kala kamar a ce 'yan daba a cikin makarantu. To sun tashi sun yi abin nan sun yi bayanai sosai sun yi wayewar kai sun yi abubuwa kala-kala sun kuma saka dokoki na musamman wanda makarantu dole ne su bi su akan haka suka samu suka killace wannan abu ko da yake har yanzu ba wai a ce ɗari bisa ɗari ba a cin zali ko cin zarafi ba amma dai akan, ga kamar kashi casa'in daga ɗari abin ya yi sauƙi to misali dokta ke ta wace hanya suke tunkarar matsalar cin zali a makaranta to a makarantu an yi wa malamai horo na musamman kin san daman malami ya je makaranta ne ya yi digirinsa kuma amma ba digirin a nan ya tsaya ba akan ba su horo na abubuwa kala-kala kamar a ce horo da ake bayarwa na idan an samu emergency ko yaro yana kwarewa ga yadda za a taimake shi kafin a kai shi asibiti ko a kira ambulance to haka zalika horo wajen abincin zarafi cin zali an ɗauki malamai ga baki ɗaya an ba su horo na yadda za su tafiyar da yara su kuma sa ido su ga wato um, menene yake assasa wannan abu to mm. lokuta da yawa tun kafin abin ya zo ya zama ya fi ƙarfin malamai da shugabannin makaranta sun riga da sun sani to yanzu kuma zamani ne wanda ya zo mana da na'urori kala-kala akwai abin da suke kira cctv da abubuwan mm, hange da bincike kyamarori mm. so abu za su gani tun kafin ya faru ko da a hanya ne na zuwa gurin cin abinci ko gurin zuwa ban banɗaki ko wajen fita wasa a nan ne lokutan da za ka gaba malamai da yawa yara an kyale su suna 'yar walwala cin mm. zarafin ya fi faruwa irin wannan fiye da a aji a lokacin da ake koyarwa. To za mu dawo gare ki to yanzu bari mu fara da bari mu je wurin Hajiya Hauwa Ahmad Aminu daga gidauniyar Maira Foundation wadda ke kan layi ta wayar tarho daga jihar Kano. Hajiya Hauwa barka da yamma. To Hajiya dai ta kafa kungiyar kacokam don wayar da kai game da illolin cin zali a makaranta bayan rasuwar yarta wadda irin wannan cin zali ya yi matukar sauya rayuwarta hajiya hawa da fatan kina lafiya lafiya kalau alhamdulillah to hajiya ko kin ya ganin bidiyon nan musamman yarinyar nan da ta fuskanci cin zali a makarantar lead british na kalla na kalla shin me ya tuna miki wallahi ina gani ba ni kaɗai ba wallahi duk wanda suka sani ma waya suka dinga bugo mu suka ce wallahi da suka ga bidiyo sai suka tuna da dosha dina zainab allahu akbar mm. to ya kika ga bidiyon to ainihin yadda na ga bidiyo din abu ne wanda yake gashi na a zahiri yarinya an sa ta a gaba ana ta zabzabga mata mari kuma duk a cikin ɗaliban nan a rasa mutum ɗaya wanda zai tsaya mata ko ya taimaka mata duk suna tsaye suna kallo wasu suna dariya wasu suna zaune suna kallo abu ne wanda yake gaskiya bai ba daidai ba ne. dokta bari mu dawo gare ki tunda kin ji yanzu abin da hajiya hawa ta faɗa irin wannan yanayi na cin zali shi ma ya kusan za a ce ya faru da yarta to hajiya hawa game da shi wannan faifan bidiyon na wannan da ya karaɗe eh, kafar sada zamanta ta da aka dinga marin wannan yarinya har ta ita dai bata ce komai ba kuma mutum ba mutum biyu ba shin me zaki ce wannan bidiyo ya tayar mana da hankali don kusan mutane da yawa sun kasa bacci ni kaina aka rinka tagin dina a kafafen sada zumunta abin ya tayar min da hankali ganin cewar eh, a ilimance mu da yake hanyar mu ce a eh, mun kware akan wannan mm. harka ta walwala kwakwalwar yara daga gani mai dukan kasan ba a ba a cikin kwakwalwa yanayin kwakwalwarta ta ainihin aiwata abin alkhairi take ba ita kanta mai marin mm. a bar a tausaya wace saboda yarinya ce kuma abin da take ba abu bane mai alkhairi abu ne wanda zai tayarwa da iyaye hankali ita kuma wadda ake marin ita ma ita ce ma a tausayawar fiye da wadda take marin to abin ya tayar mana da hankali ganin wani irin mutum ne yarinya haka tineja za ta saka hannu ta rinka fesa mari in kika lura da yadda abin ya faru marin yanzu kamar a ce inda zuwa ta yi mata ta naushe ta da hannu mm. ya fi wato ma a ce kamari mutum a fuska wato naushi kenan ya fi mari eh to eh. a a a a yanda abin yake ne addinin musulunci ma dai mm. ya yi bayani akan taba fuskar mutum mari mari mm. kamar akwai wani irin mummunan kudiri da da da zuciyar mai yin abin mm. ba kamar an fusa ka fusata ba kawai ka zo ka ji haushi nan da nan kawai ka daki mutum ka wuce a'a wanda in mari mutum fiye da ɗaya biyu uku ko da marin farko in kai uh, nazari a kan yadda mari yake zaka ga cewa to akwai kuluwa ne akwai bakin ciki akwai abubuwa tattare da tunanin mai aikatar da wannan abin mai aiwatar da wannan abin ba abu ba ne mai sauki abu ne na dole a binciki kwakwalwa da tarihin yarintar wannan mai marin ita kuma yarinyar da ta zauna din ana marin eh. natan ana ita ma a bar a karanci zaman da ta yi ne a haka to a mu a ƙwarewan mu yanayin a lokacin da ake a lokacin da ake marinta da mm. bata himma ko ƙwazo ta kwaci kanta ba mm. wato abu ne wanda yake nuna wanda ya zurfin bincike cewar lallai ba a lokacin aka fara ba to misali dokta ta yaya irin wannan cin zali yake shafar kwakwalwar yara yauwa to tun asali zaki ga yara wato waɗanda ake, ake musu mai ake kira ne um, wanda ake musu cin zali a gida sukan fito su ma su ci zalin wani yara waɗanda ba sa samun wato abin da bature yake cewa social emotional eh, connection tun kana yaro wato tattali da iyaye za su maka na ka ji ɗumin uwa wato jan yara a jika jan yara a jika batu eh. musamman ba jan yara a jika ga kowa ba a'a musamman ga iyaye iyaye saboda ai yanda aka ɗau cikin yaro mm. yana da wata alaƙa ta musamman tsakanin shi da mahaifiyar shi mm. da ta bambanta ma tsakanin shi da mahaifinsa mm. to yaron da iyayensa ba su tayar da shi da wannan ginuwar ba yana iya samun wani gurbi a zuciya wanda yakan tashi ya ga cewa kamar ya rasa wani abu ne. sannan akwai abubuwanmu na hausawa da in kin duba za ki gani mm. kamar yadda ake sa wa nickname ban san dai me nickname da hausa ba irin suna haka yauwa na raha na raha eh but ba dan wai sunan banza haka sunan banza a mai katan hanci jibi mai jan kunne wane ne mm, eh, ko mai gulagulan idanu so irin waɗannan abubuwan ma fa su ma fa cin zarafi ne cin zali ne cin zali ne because zaki ga yaro ba lalle yana so ba ba wanda zai so a kalli siffarsa da Allah ya masa a amfani da ita ta ta hanyar da bai dace ba me yasa ba za a ce ba kai kina da kyakkyawan hanci mm. in an ce maka kai hancin ka kyakkyawa imajin abin da farin cikin da zaka ji maimakon a dube ka a ce kai ji hanci kamar giwa or something mm. kin ga wannan zai sa jikinka ya sanyi duka ka ji wani iri ba daɗi to bare in aka yi wa yaro a gaban mutane mm. so akwai tsangwama iri-iri da yara suke gani a rayuwarsu a gida kafin su zo makaranta da ba a lura da ita in suka zo makaranta kuma sun samu fili inda suke ganin bari mu rama ko mm. kuma bari mu fake mm-hmm. sannan akwai kuma wani abu na wasu yaran su kuma suna son ne karɓa karɓa wato su zama kaman sun samu shiga a guri a wuri eh, kaman wato a san su a waje a san su kuma ya zama ne su ne shugabanni mm. kawai za su je kawai suna so ne a ji tsoron su duk abin da suka ce shi ne. ake za a yi. Yau wato wannan ma yana sa ka ga yarinya ko yaro ya zaƙe. To hanya mai sauƙi a gare su zuwa su da za su zama fitattu shine in sun zama masu cin zalun wani. kin ga kenan wasu za su gani su ji tsoronsu. to dokta za mu sake dawowa gare ki to kafin mu je ga bakonmu na gaba dokta aliyu tilde wanda ke tare da mu ta waya taro bari mu saurari muryoyin wasu tsaffin ɗaliban sakandare da muka tambaya ko an taba cin zalinsu kuma wani irin cin zali ne ya fi tsaya musu a rai ga abin da suke cewa. suna na fatiya awal abba na yi makarantar kwana ni dai ana bangaren abin da aka mun da ba zan taɓa manta da shi ba shine wata ranar House captain ɗinmu ta bani takalminta na wanke mata. Sai ina wanki ban wanke shi da wuri ba. Na ce sai idan na ƙarasa wankin tunda ba lokacin za ta yi amfani da shi ba. Ta fito ta ce min ya ban wanke ba. Na ce zan ka mata. Na wanke na kai mata. Sai ta ce after night prep karatun dare da muke zuwa ake yi in zo same ta. After night prep na je na same ta da towel a jikina sai ta ce min wai in yi lie down flat in kwanta a ƙasa kenan. sai na tsaya na kallon ta irin me na yi mata haka ta ce min na kwanta a ƙasa kamar wasa haka tun wurin karfe goma na kwanta a ƙasar nan har wurin sha biyu da rabi ɗaya kowa idan ya zo wucewa sai ya ce mata me wacce ta miki sai da ce a ku rabu da ita bayan ta yi min wannan abin ta yi min bulala guda hamsin gaskiya wannan abun ba zan taɓa mantawa da shi a rayuwana ba sunana na'ima a lokacin ina na'ima umar a lokacin ina makarantar kwana ina boarding school bana mancewa a koni malami da siyasa ta hada shi da mamana lokacin tana house of assembly tana rabon abubuwa ya zo bai samu ba ya tafi ai da ya koma da ya mun sai da ya mun bulala arba'in da biyar bana mancewa so shine ma sanadin cire ni Sunana Mu'azu Umar daga Bauchi. A wancan lokaci da aka yi a baya, idan ɗan aji biyu kana aji ɗaya ya bige ka, a kan wani dalili ko ya aike ka baka je ba kai ma za ka samu wanda in kana aji uku kai ma za ka kira ɗan aji biyu ka aika to amma yanzu lamarin ba haka yake ba akwai renin wayo a cikin irin waɗannan makarantu yaro bai mutunta malami ba ma malami akwai makarantar da na gani malama tana gudu ɗalibai suna neman su dukata sunana tamim garga wato cin zarafi da zan iya tunawa wannan aka mun ina secondary school ne do mun ina primary school wata yarinya aka senior mu ce ta ta hukunta ni kuma ta ce mun kada in je gida in je in faɗa amma wanda ya fi shiga mun rai shine akwai lokacin da wasu 'yan ajinmu suka taɓa kira na cewa akwai wani yaro yana mun rashin kunya sai suka kira ni bayan makaranta saboda makarantar mu a jeji yake sai aka ce mun gayi can kuma istil yana zagi na sai na ce to bari mu je mu yi faɗa da shi to ashe su sun shirya ne su mun wulakanci saboda haka saka shiga jeji ya saka ina shiga jejin na ga yaron nan su ɗin da suka kira nan sai saka. suka kama ni suka tuɓe min riga suka bani daga jerin wando suka ɗaure ni suka mun doka kuma abin da zai bada mamaki shine wallahi sai suka banne a wurin kuma suka shiga cikin makaranta ba su faɗi cewa sun ma sun cewa akwai wani ajeji a wurin ba a cikin jeji ina cikin jeji ne kadai har aka tashi a makaranta wani mutum ba zan iya tunawa ko mafarauci ne ko kuma manomi ya kamo hanya zai je gida sai ya ganni a ɗaure a jeji shikenan sai ya ya kunce ni to gaskiya wannan cin zarafin shine wanda zan iya tunawa wanda ya fi shiga mun rai amma an mun sosai sosai a primary school an mun a secondary ma an mun saboda a lokacin da nake secondary school ni ne mafi kankantan shekaru a cikin su nake zato ko da ma ba ni na mafi kankantan shekaru ba ina tsammani na mafi kankanta a girman jiki so dan ajin masatan da ke ni akwai wanda ma muna cikin muna aji daya da shi mun zo ss2 sai aka ba da irin temporary prefect din nan shugabanci aka bada na rikon kwarya kafin mu je SS3 to shi haka kawai haka kawai sai ya tsula mun dole na sai ya ce wuna zaci dan JS1 ne ai kai karami da yawa ne sunana Abdulrazak Zakariya Tinta lokacin da na fara stepping zuwa cikin secondary school idan ban manta ba a ranar da na shigo a ranar aka fara ce mana ga nama nama nama nama nama ya shigo saboda me seniors mu. akwai ss2 akwai ss3 to su ss2 din su ne masu cewa nama nama nama to wannan naman da ake fada a'a kai junior ne muka je second term ss1 a wannan second term ne ina tunanin duk wani wanda ya je ss1 a wannan lokacin to baya iya kwana hostel na farko kenan abu na biyu baya iya zuwa labor completely abu na uku baya samun karatu isasshen karatu abu na hudu baya iya zuwa dani ya je karba abinci da rana idan har ya yi kokari ya je dani sai dai ya je karɓo kunun safe makari kenan ko ya je karɓo shayi da biredi akwai wani guri da ake ce mai yandari a cikin bama to wannan jikin wani gidan mai ne a kusa da makabarta yake idan muka je ba ma iya wanka a cikin hostel a nan muke zuwa da sosoma cikin aljihu da sabulu ko omo a nan za mu je mu yi wanki a cikin makabartan a nan za mu je mu yi wanka a cikin makabartan don akwai bohola a bakin makabartan Muryoyin wasu 'yan Najeriya kenan suke bayani game da cin zalin da suka taba fuskanta a lokacin da suke makaranta.